Tijjani rawi ke fatan kun wayi gari lafiya a cikin shirin shirinmu na karfe shida da rabi agogon Najeriya da Nijar, wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a yau 'yan takarar shugaban kasar Amurka na kammala yakin neman zaɓe gabanin zaben da za a yi a yau talata. Wani alkali a jihar Pennsylvania ya ɗage wa Elon Musk haramcin cacar dala miliyan ɗaya kan zaben shugaban na Amurka. A Najeriya kuwa 'yan majalisa arewacin kasar sun ce kisan mummuke sabon harajin da gwamnati ke son bullowa zai yi wa yankin su. A wajen zai ƙara saka wannan yanki namu na arewa gabaki ɗaya cikin bala'i cikin masifa cikin talauci cikin tashin hankali kuma a matsayinmu na wakilan jama'an Allah da za mu haɗu mu haɗa kai ga baki ɗaya ba za mu yarda gaskiya da wannan kuduri da zai kawo ba. Lauyan da ke kare yaran nan da aka gurfanar da su gaban kotu kan cin amanar ƙasa yayi yi ƙarin haske kan batun sakin su da shugaban Najeriya ya bada umarni. ka yanzu ba za mu iya sanin gaba ɗaya za a fitar da su ko kuma a yaran kanana ba so ka san shi attorney general a ƙarƙashin sashi na ɗari da saba'in da hudu ai yana da power zai dakatar da caji din ma yaran to amma ba ni da masaniya akan manyan to za kuma mu je jihar Kano inda za a fara yi wa baki rijista a jihar amma za mu fara da labaran duniya. 'yan takarar shugaban kasar amurka kamala harris da kuma donald trump na gangamin yakin neman zaɓe na ƙarshe inda suke gudun da ƙanin wani wannan ne dai ɗaya daga cikin zaɓuka masu tsauri da jan hankali a tarihin zaɓen amurka da aka taɓa gani tuni kuma gwamman miliyoyin amurkawa suka kaɗa ƙuri'arsu a zaɓen wuri da aka fara Many voters on both sides say this may be the most significant election in their life. Wakilar BBC ta ce yawancin masu kada kuri'ar sun ce wannan zaɓe yana da matukar muhimmanci a rayuwarsu kuma babu tabbacin wanda zai nasara a zaben. Duk wanda cewa kashi ɗaya bisa uku na Amurka sun amince ƙasar ba ta tafiya kan tsarin da ya dace. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris dai za ta kammala yakin neman zaben nata a Philadelphia yayin da Mr. Trump kuma zai kammala a jihar Michigan kamar yadda ya yi a shekarar 2016 da kuma 2017. da ashirin wani alkali a jihar pennsylvania ya bari wato ya bari a tajirin nan mai shafin sada zumunta na x ya ci gaba da cacar da yake sanyawa ta dala miliyan daya a kowace rana domin yi wa magoya bayan jam'iyyar republican register a jihohin da zaben zai fi zafi tun da farko dai wani alkali na daban wato a birnin philadelphia ya kafe cewa elon musk wato yana yin cacar ne da ta saba wa doka saboda tamkar sayan ƙuri'a ne alkalin na pennsylvania daidai bai ba da wani dalili na ɗagewa mr max ɗin haramcin ba elon max zai ɗan gani kashenin donald trump ne kuma kwamitin da ke taya shi yakin neman zaɓe ya ce kawo yanzu sun ba da kyaututtukan da ake gani kamar caca da kuɗin ya kai dala miliyan sittin da ɗaya hudu daga ciki kuma a jihar ta pennsylvania amurka ta sake kiran isra'ila ta kara yawan kayan jin kai da ake kaiwa Falasɗinawa farar hula da ke tsananin buƙatar abinci da magunguna a gaza sakataren harkokin wajen ƙasar anthony blinken ya isar da wannan saƙon ga ministan tsaron isra'ila yoav galand a tattaunawar da suka yi ta waya ma'aikatar cikin gida ta ce ba ta ga wani abin a zo a gani da isra'ila ta yi ba na ƙara kayan agajin duk wada gargaɗin hakan da aka yi wa gwamnatin netanyahu amurka dai ta gargaɗi isra'ila kan za ta iya ɗaukar tsatsauran matakin dakatar da tallafin soji da take baiwa ƙasar idan har ba ta ta shigar da agajin daga nan zuwa tsakiyar watan nuwambar nan ba to masu sauraro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc Amurka ta soki matakin kasashen China da Rasha a zauren kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan abin da ta kira baiwa Koriya ta Arewa kariya ba tare da jin kunya ba. Mataimakin jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Robert Wood ya ce wannan ya kara baiwa Koriya ta Arewa damar cin karanta babu babbaka. Two members of this council, China and Russia, Ya ce mambobi mana kwamitin nan wato China da Rasha suna ci gaba da baiwa Arewa kariya da yin ta takunkuman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba wa ƙasar kan kera makaman nukiliya da ƙara ƙaimi kan tabbatar da hakan. Ministan gine-gine na Sabiya ya amince da yin murabus bayan hadarin da aka samu a tashar jirgin kasa da ya hallaka mutane sha hudu a birnin Novi Sad. Goran Veskic dai ya ce wato ba zai guji nauyin da ya rataya a wuyansa ba na gaza sanya ingantattun rumfuna a tashar jirgin kasar wadda ya kara ta'azzara abin da ya faru don haka ya ga babu abin da ya face ya sauka daga mukaminsa. Veskic din ya ce yana da kwarin gwiwar binciken da ake gudanarwa zai wanke shi a idon 'yan kasar. Jami'in adawa dai sun ce wato sun ce cin hanci da da rashawa ya taka rawa kan faruwar wannan lamari kuma a watan yuli da ya wuce ne da aka kammala aikin kwangilar gyaran tashar jirgin kasan ta novi sad wadda aka dauki shekara uku ana yi to karshen labaran duniyar kenan. madalla sai kuma rahotanni inda za mu faro daga amurka an kai kololuwa a yakin neman zaɓe kuma nan gaba kaɗan ne za a kaɗa ƙuri'a ɗaya daga cikin zaɓukan amurka masu sarƙaƙiyar gaske tuni dai wasu miliyoyin amurkawa suka kaɗa ƙuri'unsu a bisa tsarin zaɓen wuri sai dai ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na ci gaba da nuna cewa babu wanda za a iya bugun kirji a ce zai yi nasara a zaɓen tsakanin mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris da kuma tsohon shugaban ƙasar donald trump ka rahoton badamasi abdulkadir muktar bayan shafe watanni ana yakin neman zaɓe mai zafi da jefa kalaman suka da caccaka ga juna tsakanin 'yan jam'iyyar republican da kuma democrats a yanzu hankali ya karkata ga yadda zaben zai gudana da kuma yadda bangarorin biyu za su runguma kaddara a wuraren da sakamakon zaɓe zai yi masa bazata 'yan takarar biyu sun mayar da hankali wajen neman goyon bayan jama'a musamman a manyan jihohin da a tarihi suke bayar da nasara ga 'yan takarar shugaban ƙasar. Kamala Harris za ta kammala yakin neman zaben nata ne a wani gangami a Pennsylvania, jiha mafi girma a cikin jihohin da 'yan takarar biyu suka fi mayar da hankali a yakin neman zaben nasu. mataimakiyar shugaban kasar ta shaidawa magoya bayanta cewa tana da yakinin samun nasara amma duk da haka dole sai sun fito domin kada ƙuri'unsu ta ce zaben wata dama ce ta buɗe sabon babi a tarihin siyasar amurka wadda ta ce a tsawon lokaci ta zamo siyasar raba kan jama'a a nasa bangaren donald trump zai kammala yakin neman zaben nasa ne a wani babban gangami a michigan kamar da yadda ya yi a zaɓukan biyu da sha-shida da kuma dubu biyu da ashirin sai dai shi ma ya shafe lokaci mai tsawo yana gangami a pennsylvania jihar da ta baiwa shugaba joe biden nasara a karawar da suka yi a baya ya sha alwashin gyara dukkan kurakuran da ya ce gwamnati mai ci ta tafka a amurka da kuma jaddada aniyarsa ta kawo ƙarshen kwararar baƙi cikin amurkan A gaida masu Abdulkadir Muktar da rahoton da ya haɗa mana. To kan zaɓen na Amurka na tattauna da abokin aiki na Haruna Ibrahim Kakangi wanda yake jihar Minnesota ga kuma abin da ya shaida mini game da yadda shirye-shiryen suka kankama. Tubadar an jima kaɗan ne za a buɗe rumfunan zaɓe kamar yadda aka saba irin a ranar zaɓe ya yi lokacin da mutane za su je su jera su kaɗa ƙuri'arsu. Amma kuma ki sani cewa ya zuwa yanzu akwai mutane sama da miliyan saba'in waɗanda sun riga sun kada su a wani tsari na zaben wuri inda mutane za su iya zuwa su yi zaɓe tun kafin ranar da za a kada ƙuri'a saboda haka nan yanzu idan gari ya waye amurka za a ga saboda yanzu tsakar dare ne so idan gari ya waye amurka za a ga mutane sun je sun yi layi a rumfunar zaɓe sun kada ƙuri'arsu sai dai ana ganin cewa a wannan karar akwai alamar cewa za a tsaurara tsaro a wurare daban-daban musamman ma a wuraren da suka shafi cibiyoyin kada ƙuri'a kenan. Ka ce za a tsaurara matakan tsaro shin me hakan yake nufi? Ito eh duk da dai zuwa yanzu ƙuri'un wuri da aka kada da sauran abubuwan da suka faru dai babu wani batu ko kuma samun wani abin da ya shafi misali a ci matsala ta tsaro amma akwai barazana sosai haka musamman a shafukan sada zumunta da irin wasu kalamai da ake ji daga 'yan siyasa sannan kuma kwanaki can akwai eh, wasu mutane da aka samu kunce wani mutum da aka kama wanda ake ganin yana kitsa hari wanda zai kai a ranar kada ƙuri'a saboda haka shi yasa wasu jihohi da wurare da dama a amurka suka ɗauki tsauraran matakan tsaro kamar na sanya irin shinge haka zuwa wurin da za a kada ƙuri'a sannan suka kawo akwai karnuka haka waɗanda ake sa ran za a gani waɗanda su irin masu sunsuno bam haka ko wasu abubuwan da ke da hatsari Mun san cewa 'yan takara sun tsananta kamfe a jiya. Shin kamar me ya faru zuwa cikin daren da ya gabata? Kafin rana ta fada dai har zuwa faduwar rana a nan Amurka gaskiya suna ta kamfe din baji ba gani. Ba dare ba rana za a ce kenan. An fara gudun da kanin wani kenan. Kwarai da gaske ita Kamala Harris dama ta dagini ta zauna a nan jihar Pennsylvania saboda jiha ce mai muhimmanci to ita anan dama ta tsara za ta kammala eh, yakin neman zaben nata amma ta je wurare daban-daban kamar irin su birnin Pittsburgh da su Reading duk ta je nan kunci a Reading an ga ta je tana kwankwasa gidaje tana bi kamar gida-gida kenan ashe Kamala Harris ce ta zo tana makabatin cewa ka fita ka je ka yi zaɓe gobe kuma san cewa wannan zaben yana da muhimmanci domin shi ne zai tantance makomar kasar shi kuma bangaren donald trump eh, ya kammala zaben shi a pennsylvania ya je michigan kuma ya bayyana mutane da cewa idan suka zaɓe shi to zai magance dukkanin waɗansu matsaloli da kasar take fuskanta sannan kuma wani bambanci da a maganan batun rufe kamfen ɗinnan musamman jawaban da suka yi shine ita kamala harris kwata-kwata ta kauce ma ambato sunan Donald Trump. Amma shi kuma ya ci gaba da jawo sunanta yana alakanta ta da wasu miyagun abubuwa da haka. Abokin aiki na Haruna Ibrahim Kakangi kenan daga jihar Minnesota a Amurka. ta yanzu kuma sai Najeriya inda batun sabuwar dokar haraji ke ci gaba da kada wato tada kura a kasar inda yanzu haka batun ya haɗa kan kusan 'yan majalisun dokokin kasar da suka fito daga yankin arewaci duk da bambancin siyasar da ke tsakanin su. Tun dai shugaba Bola Tinubu ya ce ba zai janye kudirin da ya gabatar wa majalisar ba duk da shawarar majalisar tattalin arzikin kasar da ta nemi ya dakatar da wannan kudirin. Ga Buhari Muhammad Fage. 'yan majalisun arewacin najeriya da dama ne suka fito karara suka bayyana matsayarsu ta kin amincewa da batun sabuwar doka harajin wadda shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya gabatar da nufin sauya yadda ake tattara haraji a najeriya da kuma yadda za a rika kasafta shi suna cewa tanade-tanaden da dokar ta yi na nuna yadda za a ƙara komar da yankin arewacin najeriya baya wanda dama yake fama da kuma bayan haɓaka tattalin arziki dalilin rikice-rikice a yankuna da dama Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi watsi da shawarar da Majalisar Kula da Tattalin Arziki ta ƙasar ta bashi ne dakata da wannan sabuwar doka. Honorable Ali Sani Madakin Gidi daga jihar Kano ƙarƙashin jam'iyyar NNPP shi ne mataimakin shugaban marasa rinjaye na majalisar wakilai ya ce ko me za a yi sai sun yi wannan dokar turjiya. Amma dai da muka ga wannan abu an kawo shi mu kuma muka amfani da damanmu a ranar da aka karanta shi. na tashi na yi magana akan wannan kuduri na muna kira ga gwamnati kar ta taɓa wani abu na haraji kaga abin nufi wannan abu da gwamnati ta kawo already mu ya ci karo da kuduri wanda aka a majalisa kuma wannan kudurin majalisar mu ta karbe shi mu a wajen mu zai ƙara saka wannan yanki namu na arewa ga baki ɗaya cikin bala'i cikin masifa cikin talauci cikin tashin hankali kuma a matsayinmu na wakilan jama'an Allah da za mu haɗu mu haɗa kai ga baki ɗaya ba za mu yarda gaskiya da wannan kuduri da zai kawo ba duk mai hankali ya san wannan abun aka yi shi zai ƙara jefa wannan yanki namu cikin wani bala'i in dai ba kuma wani abu ake mana na bita da kulla ba wanda kaga kuma in muka gane hakan ne ba za mu yarda ba sanata Ali Indimi daga jihar Borno ya ce idan dai gwamnati ta jama'a ce da aka yi domin jama'a to ya kamata ta dinga sauraron koken jama'a ta yi musu abin da suke so. Na yi alwashi a kan cewa zan yi ma kamfen don a tabbatar cewa wannan abun ba su samu nasara a kai ba. Shin arzikin ƙasar nan yanzu daga ina yake zuwa ba da kudu masu kudu ba? to yanzu za a ce yanzu duk arzikin da aka samu na mai da ake sayarwa sai a ba mutane kudu eh, eh, maso kudu kawai ne ai ana rabawa ne makasan gaba daya saboda haka wannan magana din nan gaskiya ba yi tunani a kai ba kuma ga kasa kusa da mu a Ghana yanzu haraji don halin da suke shiga jiki bai kai namu ba ma haraji duk sun ɗauke shi dama 17% ne a Ghana ka je ka bincika yanzu sun mai da shi 3% an cire sha hudu wannan matakin da suke ɗaukawa na mutanen da ba su san abin da suke ciki ba ne don suna bin ra'ayin imf da world bank abin da maganin da aka basu. fadar shugaban najeriya cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce gwamnonin yankin arewacin ƙasar sun fahimci matakin ba daidai ba tana cewa shirin dokar harajin baya da nufin ware jihohin arewacin a halin da ake ciki yanzu akwai sabbin kudurorin haraji a gaban Majalisar Dokokin Najeriya waɗanda za su kawo sauyi da kuma zamanantar da harkokin haraji a ƙasar kamar yadda fadar shugaban ƙasar ta bayyana. Buhari Muhammad Fage, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To yanzu aka karfe bakwai ne saura minti goma sha hudu a Najeriya, Nijar kamar da kuma Chadi. Wannan shirya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin muna ɗauke Na ɗauke da labarin wasanni. To madalla. bar mu je kasar chadi inda shugaban chadin muhammad idris debe itno ya duba yiwuwar janyewar kasar chadin daga cikin rundunar haɗin gwiwa ta wato mnjtf saboda rashin haɗin gwiwa na sauran kasashen yankin tafkin chadi a yakin da yake da boko haram kamar yadda aka saba gani a ƙasa a wajen wato wajen fuskantar abokan gaba na kowa da kowa wannan dai na zuwa ne bayan da gwamnatin kasar chadi ta yi watsi da zarge-zargen da ake mata na cewa harin da sojojin da suka kai ta sama a kan akan mayakan na Boko Haram ya janyo asarar rayukan fararen hula a yankin Tilma na Najeriya. Ka rahoton Chimaila Isufu. hakan dai na kunshe ne a cikin wata sanarwa da babban daraktan yada labarai na fadar shugaban kasar ta chad ya sanya wa hannu inda sanarwa ta jaddada rashin haɗin gwiwa da ta kira da abin takaici sannan kuma kamar yadda aka saba kazalika ake kuma ji a ƙasa kan yakin da ake da boko haram sanarwar manema labaran ta kuma tunatar da cewa tsawon mako guda shugaban ƙasar na chadi ya kasance a fagen daga a yankin tafkin chadi don jagorantar aikin da aka mataki da operation ascanet ko karangiya akan kungiyar ta'addanci ba tare da taimakon fmm ko kuma mngtf ba daren 27 ga watan oktoba da ya gabata mayakan boko haram suka kai hari a wani sansanin soji da ke tsibirin Karam na kasar ta Chadi kusa da Gubuwa da ke kan iyaka da Najeriya. Wannan harin wanda ya auku da misalin karfe goma na dare ya sandiyar mutuwar sojojin kasar Chadin kusan arba'in. Maharan sun kwace sansanin sojin kasar inda suka kwashi ganima da makamai da albursai tare da kona motoci masu dauke da manyan makamai kafin su janye. a martanin da ya mayar ne shugaban kasar ta chad muhammad idris debi ya je yankin domin kaddamar da operation askanet da nufin bibiyar maharan har zuwa makuyarsa ta karshe sai dai kasar ta chadi na zargin sauran kasashen da kin kamawa lamarin da ya tunzura hukumomin kasar na chadi har suka fitar da wannan sanarwa sai dai wannan hanyar chadin ke son dauka ba mai billewa ba ce. to lalle eh, ana iya cewa eh, wannan abu ne na koma baya sosai tunda an san in kuna tune 27 ga watan oktoba Najeriya watakila shi ne suka gani cewa inda an hada karfi wannan abun ba zai faru ba bamu san ba tabbas ba tana yiwuwa wannan janyawa da suke so su yi yana da alaka da wannan abu da ya faru a can ken. Wannan dai ba shine karin farko da kasar ta ca da ke barazanar ficewa daga kungiyar ta FMM ba. A shekarar 2015 kasashen Chad da Niger sun riga sun dakatar da halartar su inda suka zargi Najeriya da gazawa wajen dakile kungiyoyin 'yan bindiga a yankin ta. Kakatu da na ganin akwai wahala Chad ita kadai ta iya wannan yaki ba tare da sauran kasashe ba. Da za a yi a ce <laughs> Chad tana ya dogoro da kanta inda kasashe biyar Nigeria, Niger, Benin, Cameroon da Chad sun hadu ba su kiyo kan ba ita ta koma ita kada ya za ta yi sai dai abin dai a diba a dinga tsara ana diba bakin gatari aka ce bai yiwa a ce kasa inda kasashe biyar ba su ciwo kan masala ba kasa guda shi kadai zai iya yi amma ina fatan dai wannan kaman abin da ake cema kaman jan hankali ne suke ma sauran kasashe watakila ba za su janyewa ba za mu gani da nan zuwa sati na gaba abin da zai wakana. FMM ko MNGTF wacce aka kafa a shekarar 1994 a ƙarƙashin hukumar kula da harkokin tafkin Chadi CBLT don yaƙi da miyagun laifuka ta sake mayar da kanta a shekarar 2015 domin yaƙi da Boko Haram. Ta ƙunshi sojoji daga ƙasashen Kamaru, Niger, Nigeria, Chadi da kuma Benin. duk da haka tana ƙoƙarin tabbatar da ɗaukar matakin da ya dace kuma mai inganci a cewar fadar shugaban ƙasar. a cima ila Isufu. To idan muka sake komawa Najeriya lauyoyin da ke kare yaron da aka gurfanar gaban kotu akan zargin su da laifin cin amanar ƙasa bayan gudanar da zanga-zangar tsadar rayuwa a Najeriya sun yi bayani kan zaman da suka yi da masu shigar da ƙara na gwamnati bayan umarnin sakin su daga shugaban ƙasa. a jiya ne dai shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bayar da umarnin sakin dukkan yaran da aka kama sai dai lauyoyin kuma sun buƙaci a kafa wani kwamiti da zai bincika yadda aka kama su da tsarewa da kuma kula da su ga rahoton zubairu ahmad Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin sakin nasu a jiya domin a sada su ga iyayensu kamar yadda ministan watsa labaran kasar Muhammad Idris ya sanar da manema labarai a farar shugaban kasa da ke Abuja sannan kuma kwamitin da zai yi aikin zai kasance gargashin ma'aikatar agaji da rage talauci na kasa. Na tambayi ɗaya daga cikin lauyan da ke tsayawa yaran barista Hamza Nuhu ɗanta ne game da wannan umarnin ga kuma abin da ya shaida min. Mun samu ganawa da shi Director Public uh, Prostitution mun tattauna da shi sosai kuma mun zo da shi inda aka rike yaran ya kalli yaran kuma ya bani alkawari da cewa insha Allahu an ba su umarni akan cewa su zo kotu su iya eh, kokarin yadda za su yi su fitar da wannan yaran. Kotu ta bani takarda na hearing notice akan cewa lalle lalle mu zo kotu cikin kwanakin nan. Eh, to kamar idan an je kotun wani abu ne ake sa ran zai iya wakana? To, kan san gwamnati ne. kuma gaskiya akwai umarni daga gwamnati kuma shi director of uh, public prosecution nan na ga yadda ya damu kuma ya nuna mana cewa insha Allah za a yi kokarin fidda su wa'annan yara din tun da farko dai iyayen yaren da aka tsarin kan zargin zanga-zanga a jihohin Kano da Kaduna sun koka akan a yi musu adalci inda kuma suka bayyana cewa sharuɗan da aka gindaya kafin ba da belin su sun yi tsauri kazalika na tambayi barista Nuhu Hamza Dantani akan mataki na gaba da kuma idan hukuncin ya shafi sauran yaren da ke tsare a gidajen yarin wasu jihohin Najeriya daban-daban dangane da wannan zanga-zanga sai ya ce ka san yanzu ba za mu iya sanin gaba ɗaya za a fitar su ko kuma a yaran kanana ba mana ina da tabbacin cewa yaran kanana nan za a fitar su so ka san shi tony general a karkashin sashi na ɗari da saba'in da hudu ai yana da power da zai iya discontinue any criminal cases zai dakatar da charges din ma yara to amma ba ni da masaniya akan manya kuma hakan bai yi ba mun muna da takarda da muka yi filing kuma muka kai zuwa kotu muna so mu challenge gurbin ita kanta kotu kan cewa ba na gurbin da za ta saurari biyu muna da takarda na musamman na rage musu wannan sharuɗan beli ɗin da kotu za ta iya duba wata ga za ta iya sassauta musu wannan beli. An kama masu zanga-zanga saba'in da shida a lokacin da aka yi zanga-zangar tsadar rayuwa daga ɗaya zuwa goma ga watan Agustan da ya gabata inda bayan gurfanar da su al'umma a faɗin ƙasar suka bayyana takaicinsu akan bidiyon yaren wanda kuma aka gani cikin yanayi na galabaita ta yadda su ko tsayuwa ba sa iya yi. masu ruwa da tsaki da ƙungiyoyin kare haƙƙin dan adam sun yi tar da wannan mataki na kai yara ƙanana a gaban kotu tare da bayyana shi a matsayin matakin cin zarafin yara zubairu ahmad bbc hausa a abuja najeriya To idan an jima a cikin shirinmu na hantsi za ku ji martanin gwamnatin jihar Zamfara wadda ta bayyana matsayar kan makoma ɗaliban jihar da tsohuwar gwamnati ta tura su karatu a Cyprus. Za ku iya kama mu a kan mita 21 da 25 da kuma mita 31. To yanzu muna Najeriya inda gwamnatin jihar Kano da ke arewa maso yammacin kasar ta kafa wani kwamitin ƙwararru da zai aikin yi wa baki 'yan kasashen waje mazauna birnin rijista musamman ma dai waɗanda suke gudanar da kasuwanci. gwamnatin ta je ta ɗauki mataki ne domin samun alƙaluman mutanen da suka fito daga ƙasashen ƙetare kuma suke gudanar da harkokin kasuwanci a jihar ta yadda za a haɓaka kuɗin shiga da kuma tsaro da samar da ayyukan yi ga ƙarin bayanin da zaradin lawal ya aiko mana daga kanan. kwamitin wanda ke ƙarƙashin ofishin sakataren gwamnatin kano zai tattara bayanan baki 'yan kasashen waje da ke aiki wa launa kamfani ko wata ma'aikata ko kuma kasuwanci lawan isa kibiya shine shugaban kwamitin kuma ya karin haske kan irin aikin da za su yi. Kasuwanci suke gudanarwa jihar Kano sannan kuma mu kokari mu gano wa'annan baki suna biyan haraji kamar yadda ya kamata a dokar hukumar haraji ta jihar Kano sannan kuma mu kokari mu gano yadda za a yi a ba su kariya ta harkar tsaro. Kwamishinan ma'aikatar ciniki Alhaji Adamu Aliyu Kibiya wanda mamba ne a kwamitin ya yi karin bayani kan abin da suka hango. A Gaskiya ba wai buƙatar haraji ita ce a gaba ba duk duniya akwai ka'idoji da aka kafa wanda suke a doka na duniya wanda idan ba ku ije garin mutane zai kasuwanci ga ka'idojin da ya kamata ya bi su ma 'yan gari ga abin da ya kamata ya bi musamman bari an baka misali idan ka shiga wannan manyan kasuwannin namu musamman kantin kwari na aka fi samun matsala tunda nan ne yawanci aka fi harkar textile haka zaka ga yawa yawancin bakin ba wai yan sai da muka ce baki gaba daya ba ma dai musamman tunda su suka fi yawa zaka ga yawa yawanci su ne manufacturers su ne wholesalers kuma su ne retailers na kayan da suke kawa su suke kerawa su suke dillanci su suke sayarwa su suke kerawa su suke dillanci dan karamin abu ma dan karamin karamin abu wanda ya kamata a ce ƴaƴanmu kannanmu da ƴan uwanmu su ya kamata a ce wanda wannan indijin duk dokar duniya ƙananan ƴan gari su ya kamata a ce suna yin wannan. Adamu Kibi ya kara da cewa ire-iren waɗannan abubuwan gwamnati ta kalla shi yasa ake ƙoƙarin fito da tsarin da zai taimaki al'umma musamman wajen samar da ayyuka da kare martabar kasuwanci. Idan muka zuba ido wannan abubuwan suka ci gaba zai kasance nan gaba mun koma maula mutanenmu sun koma bara. So gwamnati ta duba ta ga wannan abubuwan dole a taka musu birki a abin nan sannan su kansu ba wai duk lokacin da aka ce za a yi wannan ana nufin a kuntatawa bako bane. Su kansu 'yan China su kansu zaka ga suna kasuwanci da mutanenmu amma zaka ga ana karbar kayan su da yawa ana cinyewa waɗancan su cinye musu waɗancan su cinye musu kuma su ma wani sa'in su ma su cinye mutanen namu samun kuɗi so gwamnati ta ga cewa ya kamata dole ta shiga domin ta kawo daidaito tsakanin abin a samu kyakkyawan yanayi na kasuwanci da su baki kuma daga wani inda aka gama wannan rijistar zai taimake mu matuƙa su ma zai taimake su babu wani bako da zai buga kansa akan haraji sannan mu ma yadda muka yi wannan tsari yanzu idan aka gama wannan kafcarin din ba mu babun su muna da rekod su amma idan shekara ta yi su da kansu za su zo su ce to shikenan ya yi expire su renewal su biya mu kuɗin renewal su ci gaba da abubuwan su firi babu wani abu. Ta gaida Zahar Dillawal sai kuma labarin wasanni a takaice ga Muhammad Abdu. yau ne za a ci gaba da wasa na hudu da champion league da za a yi karawa tara wasu manyan fila turai PSV da Girona, Slovan Bratislava da Dinamo Zagreb, Liverpool da ba Leverkusen. na Ahmad mai Liverpool, wannan wasan Allah ya turmusa su rami saboda wasan da ne a Champions League ina da koyin tara kuma yau Allah da wasan da ramu buga ina garantin foyin goma sha biyu. Sauran wasannin Bologna da Monaco, Borussia Dortmund da Stuttgart Celtic da RB Leipzig da na Sporting da Manchester City a Portugal. A da yammacin na akwai sauran karawa tsakanin Lille da Juventus da wanda Real Madrid za ta yi wa AC Milan masauki a Spaniya. karo na sha shida da za ka yi ruwa rana tsakanin real da milan da kowace ta nasara shida shida da canjiras uku daban da su fuskanci juna a champion league tun dubu biyu da goma inda real ta ci biba ko da spaniya sannan suka tashi biyu da biyu a italiya sunana ismail mai goyon bayan real madrid to za mu zo mu huce takaicinmu ne akan ac milan duk da dai dama ac mun saba cin su hudu haka biyar to sunana yusuf mai ac milan in allah da wannan wasa za mu ga yau da real madrid shan su mu duk da dai wannan wannan shekaran ba mu wani kokari amma Allah ya suma wani madrikin shan su mu har yanzu Hassanan bata ce komai ba kan rahoton da yake kara kaina cewar daraktan wasanni Idu na dabda da barin Emirates tsohon wasan gona ya karba aikin daraktan tsare-tsaren Arsenal a 2019 daga baya zama na wasanni wanda ke da alhakin kan cefanen 'yan wasa da kungiyar ke yi Aisha gaida Muhammad Abdu da labarin wasanni a kuma gaida Badamasi Abdulkadir Muktar da kuma Lawal No Suleiman da ya haɗa mana sauti. Badriya Tijjani Rabi da na gabatar nake fatan kasancewa da kunan da minti talatin da yarda Allah a cikin shirinmu na hantsi sai an jima.